Na tattauna da mai jimilar ta Muzumo Alhaji Idrisu Hamidu a harabar ofishin binciken muggan laifuffuka na rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa lokacin da ya kai gawawakin mutane uku dukkan su tsaffi da Fulani makiyaya suka kashe a harin da suka kai da misalin karfe biyu na safiyar yau Laraba. Yanzu haka akwai mutane hudu da ke karbar jinya sakamakon muggan raunuka da suka samu a asibitin kwararru da ke yola fadar jiha. Mai jimilar ta ya ce suna zargin jami'an 'yan sanda da kuma masarautar gundumar Giran da sakai ci 'Yan sa'o'i kalilan bayan tashin su daga zaman tattaunawar zaman lafiya da shugabannin bangarorin biyu suka yi ranar talata a fadar hakimi uban doman gire. Na zo na tarar an shiga gida-gida an kashe dattabai guda uku ga wayansu matasa na a cikin mota su masu hudu wanda duk altashi ya ratsa su. So an ka faffasa shaguna aka ɗibi amfani aka ɗibi dabbobi suka tafi da su. So yanzu shine muka ɗauki gawa muka kawo divisional police headquarters a can muka zo muka bi kofan shi mai girma uban doman Adama nan ne kuma yanzu muka zo eh, headquarters na na police saboda mu nuna shi ACCID tuhumar mu na farko akan wayan nan bisa ga kalmomin mu mun ba da gaskiya su ne suka aikata wannan abun wani mataki hukumar yan sanda ta dauka da kuka kawo kara mataki shine ban gani ba ranka da dalilin ne yasa yau da na rasa mutane na na doki wakin na dauka na kawo don su gani ko yaya jama'a suka fahimci tashe-tashen hankula da ya dabaibaye yankin ko ta bozumo da kuma kewaye alhaji abdulrahman yuguda tsohon jami'in dan sanda kuma mazaunin yankin ne wayannan abubuwa akwai intentional misali a gaskiya akwai negligent kuma na gwamnati da bai kamata wannan abu ya kai haka ba ba za a hana ba fulatani zawa ba ba za a hana mutum dan kasa kuma zama ba yanzu kuna hukumar hukumar yan sanda da gazawa wajen tsare rayukan ba wannan abun yau ya faru ba ya dade yana yi amma state government ita kanta ma ya kamata da su kafa komiti na kowane bangare yan ba za a hana ba fulatani zama ba ko ina a duk duniya ba adama kawai ba ba za a kwace filin dan kasa a ce an ba fulani ba amma dole ne shi kuma yana da yanci ko hakimi ya ce fulani ga portion naku an ba ku ku yi zaman ku a yi zaman lafiya. DSP Otman Abubakar jami'in hulda da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa ya yi mini ƙarin bayani kan rikici tsakanin makiyaya da mazauna ta Ambozumo waɗanda akasarin su manoma ne. Kasan sha'anin harkan tsaro ba abu ne wanda na 'yan sanda bane kurin ba. Kuma idan mutum da ya shirya a kan abin da zai yana na shi yana lura da irin movement ɗinka. Ba ma kila lokacin da muka riga muka gama wannan eh, patrol an tafi an dawo kafin a koma saboda yanayin nisan waje eh, in aka yi dauki a wannan wajen sun ga sun aikata abin da za su aikata shi yasa ake samu irin wannan eh, matsala din na iske shugaban kungiyar kiristoci na Najeriya reshen jihar Adamawa Bishop Mike Moses a asibitin kwararru na Yola fadar jihar Adamawa inda ya je domin ya jajantawa waɗanda suke jinya sakamakon harin ga abin da yake cewa game da tashe-tashen hankula da ake samu a yankin yana shafi mutanen mu ne kiristoci, a community da suke shi yasa yau ina kira da babban murya cewa gwamnati su fita su yi aiki akan wayannan irin halayen mutanen banza waya da suke su yi gaba da zaman lafiyan da muke yi gwamnati da sarakuna da ma'aikatan tsaro su tashi haikam su yi aikin su tukuru ko ya aikinsa ta haka za mu samu zaman lafiya sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya